وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إبواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin usman ibn affan da ke nan gadon gaya a cikin wani gari mai albarka na kano a wannan yammaci na litinin yau muna sha biyar ga watan jumada al'ula hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1443 a wanda kuma yake daidai da 20 ga watan sha biyu miladiya ta 2021 a wanda majalisi na mako-mako wanda muke karatu a cikin wannan littafi mai suna alfurkan bayan alhaƙi wal butlan واللفر شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي نعم وانا شينا دلس منا الشرم لنا ويدي آه وانا للتابي ibn taimiyya alaihi rahmatullah yana ci gaba da bayanin yadda alkur'ani ya zo da bambancewa tsakanin abubuwa mabambanta yadda alkur'ani ya kasance mai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya mai rarrabewa tsakanin haske da duhu mai rarrabewa tsakanin shiriya da bata hakanan kuma alkur'ani yake mai rarrabewa tsakanin abubuwa masu kyau ya yi umarni da su da kuma abubuwa marasa kyau ya yi haɗi ga barinsu to a karatun da ya gabata shekul islam ibn taimiyya alaihi rahmatullah ya bayyana mana yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ko annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya ambaci cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana wa mutane tsakanin abubuwa masu kyau yana umarni da su yana kuma hani akan abubuwan da ba su da kyau don haka alkur'ani ya zo da bayanin abin da ke halal da kuma bayanin abin da yake haram ya yarje wa mutane amfani da abubuwan da suke na halal ne ya kuma hana su amfani da abubuwan da suke na haram to kamar yadda alkur'ani ya yi bayanin abubuwa masu kyau ya yi umarni da su ya kuma bayanin abubuwa marasa kyau ya yi hani gare su to haka nan alkur'ani ya rarrabe tsakanin masu gaskiya shiryayyu muminai musulmi salihai ya rarrabe tsakaninsu da waɗanda suke kafirai batattu azzalimai marasa gaskiya shi ne ala ibn tabi yake cewa min alfurqan annahu farraqa bayna ahli alhaqq almuhtadin almuminina almuslihina ahlil الحسنات وبين أهل الباطل الكفار الضالين المفسدين أهل السيئات ومن الفرقان ينا تشرر به ودع القرآن يزول إيسا أنه فرق القرآن يا بمبنش يا رربه بين أهل الحق فكان ما تدكيا المهتدين شريي المؤمنين مؤمنين المصلحين ما سجارة أهل الحسنات ما سكاوى والأيكا wa bayna ahli al-batil da kuma tsakanin maƙaryata masu mabarnata al-kuffar kafirai adh-dhallin batattu al-mufsidin mabarnata ahli as-sayyiati masu miyagun ayyuka wato al-qur'ani kamar yadda bai daidaita abubuwa masu kyau da marasa kyau ba haka nan ya bambance bai daidaita tsakanin waɗanda suke yin ayyuka masu kyau da waɗanda suke na ayyuka ba wannan shi zai tabbatar maka da cewa dan adam ba shi da uzurin da zai yi hujja da kaddara ba zai yi hujja da kaddara ba akan cewa shi haka Allah ya kaddara masa saboda haka yana da uzuri akan dukkan wani abin da zai yi mara kyau domin iya zanto mutum zai iya yi wa Allah hujja da kaddara to wannan rarrabewar da bambancewar ba ta da amfani ya zanto waɗanda suka kyautata suka yi kyawawan ayyuka da waɗanda suka munana dukkaninsu Allah zai musu sakamako iri ɗaya wannan ya kyautata wancan kuma ya munana kuma ya yi uzuri da kaddara kuma Allah ya karbi uzurinsa shi ma ya kyautata masa to kaga babu wani eh, babu wata fa'ida babu wata hikima ta bambancewa tsakanin waɗannan da waɗancan da duk sai a ce abu ɗaya ne to amma Allah ya bambance tsakaninsu saboda haka ɗan adam abinda ake buƙatar sa shine ya nufi daidai ya nemi abinda Allah subhanahu wata'ala ya yarje masa yayi yi ya gujewa abinda Allah bai yarje masa ba ba shi da dalilin da zai sa ya yi hujja da kaddara domin hujja da kaddara ba a rattar rushe shari'a da rushe adalci na ubangiji domin ya zanto har za ka yi hujja da kaddara kuma ta zanto karɓaɓɓiya to da zai zanto babu bambanci tsakanin waɗanda suka kyautata da waɗanda suka munana kuma da zai zanto babu bambanci tsakanin fir'auna da annabawan Allah babu bambanci tsakanin fir'auna da annabi Musa da annabi Harun alaihi salam da yadda annabi Harun ya zo da gaskiya ya kira mutane zuwa ga gaskiya ya aiki akan gaskiya ya rayu akan ta shi kuma fir'auna ya rayu akan zalunci da keta da kafirci kuma dukkaninsu za su iya hujja dukkaninsu za su tafi wato za su sami yardar Allah to kaga kenan babu bambanci a tsakaninsu wanda kuma babu wani mai hankali da zai taɓa faɗar haka saboda haka a nan ubangiji subhanahu wata'ala a alkur'ani ya yi bayanin waɗannan abubuwa guda biyu wato waɗannan ƙungiyoyi guda biyu ƙungiyar mutanen kirki da kuma ƙungiyar waɗanda suke masu mummunan aiki don a bambance sakamakonsu ayoyi da dama waɗanda suka zo akan wannan gaba ibn taimiyya ya ambaci wasu daga ciki wanda dukkaninsu suna karfafar cewa lalle alkur'ani alfurkan ne daga ciki akwai faɗar Allah an hasiba allazina jitara sayyiati an naj'ala an naj'alahum kal ladina amanu wa amilu salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun Allah subhanahu wata'ala ya ce shin waɗanda suka aikata munanan ayyuka suna tsammanin mu sanya su kamar waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na ƙwarai ya zama duk ɗaya suke a rayuwarsu ta duniya da rayuwarsu da bayan mutuwarsu sa'a baya hukumu abinda suke hukuntawa ya yi muni a nan allah subhanahu ta'ala yana mayar da martani ga kafirai waɗanda suke ganin cewa abinda suke yi na kafirci ɗin nan daidai suke yi kuma ba wani fifiko tsakaninsu ko babu wani bambanci tsakaninsu da muminai watakila ma in aka je lahira ma sai sun fi muminan ma morewa domin su rika gorantawa muminai cikin abin da aka faɗa da dalilin saukar ayar cewa utba ibn rabi'a da ɗan uwansa shaiba ibn rabi'a da alwalid ibn utba sun goranta wa ali ibn abi talib da hamza ibn abdul cewa in dai abin da suke faɗa na cewa akwai tashin alkiyama a kuma can akwai sakamako da Allah zai yi to suke cewa ko an je can mune a sama mune yan gata kamar yadda muke nan a duniya yan gata wato yadda a nan aka ba mu fifiko a kanku muka zanto mu ne shugabanninku muka zama mun fiko karfi ƙarfi mun fiko dukiya mun fiko sarauta mun fiko kaza kaza to haka nan aka je lahira ma a can din ma mu ne in har da gaske ne tunda su ba su yadda akwai lahira ba ba su yadda da ranar alkiyama ba saboda haka suka ce in har akwai ma tashin alkiyamar to a can din ma mu ne a gaba mu ne a sama yadda muke karfafa a nan a can ma masu karfin ne yadda kuke rauna na a can ma masu raunin ne ku to shi ne Allah ya musu mai da mai da musu martani am hasiba allazina jitarahu sayyi'at am hasiba allazina jitarahu sayyi'at al-ijtarahu min al-jarh an qara ta'un lil mubalagha wal ijtarahu sun yi matukar yin munanan ayyuka ana nufin kafirci da mutuncewa Allah subhanahu wata'ala shin za su yi tsammani waɗannan da suka rayu akan kafirci da saban Allah da yaudara an na ja'alahum kallazina amanu wa amilus salihati musanya su kamar waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na ƙwarai sawa'an su zama daidai wa daida mahyahu wa mamatuhum lokacin da suke da rai da lokacin da suka zo mutuwa ko bayan mutuwa ku gama duk ɗaya suke babu bambanci ba zai yiwu ba yadda Allah subhanahu wata'ala ya bambance su a halin rayuwa ya zanto waɗannan muminai masu gaskiya masu tsoron Allah karɓaɓɓu zaɓaɓɓu a gurin Allah waɗancan kuma kafirai fajirai marasa gaskiya marasa nutsuwa a nan duniya ku kasance haka to haka nan in aka zo mutuwa ma za ku zanto da bambanci waɗannan lokacin da suka zo mutuwa mala'iku da za su zo karɓar ransu za su zo cikin kyakkyawar sura suna kuma musu albishir suna lallashinsu ta nazzalo alaihimul mala'ika Allah ta khafu ولا kuntum وأبشروا nahnu التي كنتم توعدون نحن dunya wa fil الدنيا wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim haka za su zo suna ta musu lallashi suna ta kwantar musu da hankali suna ta musu albishir suna cewa kamar yadda muke tare da ku a duniya haka nan a lahira ma za mu kasance tare da ku ku yi albishir babu maganar tsoro kan ji tsoron abin da za ku je ku tarar kan ku yi bakin cikin abin da za ku bari haka za su yi ta lallashinsu suna faɗa musu daɗaɗen kalmomi haka za su koma ga Allah subhanahu wata'ala suna farin ciki suna murna ba tare da damuwa cewa za su bar abin da za su bari na duniya ba amma kafirai fa in sun zo mutuwa walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal mala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna 'adhab al hun bima kuntum taquluna 'ala allahi bighayri al haqq wa kuntum an ayati tastakbirun haka za su zo musu mala'iku ba su ko aidihim suna shimfiɗa musu hannun hannayensu domin ciroransu da ƙarfi domin fusgo rayukansu akhrijo an fusakun ku fito da rayukansu ku fito da rayukanku wato a cikin zazzafar kalma da zazzafan maganganu haka za a gaya musu akhrijo an fusakun al-yawma tuzawna azab al-huni bima kuntum taquluna ala allahi bighayri al-haqq a yau za ku dandani za a yi muku sakamako da azaba ta wulakanci saboda karyar da kuka rika gaya wa Allah wa kuntum an ayati tastakbirun kuma kuka kasance kuna girman kai ba za ku karbi ayoyin Allah ba da ake karanta muku saboda haka cikin wulakanci za su za su za su samu za su za su haɗu ga Allah subhanahu wata'ala za su zanto mala'iku yadribuna wujuhahum wa adbarahum suna dukansu ta gaba ta baya ta fuskokinsu da bayansu su ne allah ce wanda fi a tawarka wadanda ake fusgoransu da ƙarfi to kaga ashe tun daga wajen mutuwa za su gane akwai bambanci waɗancan za a karɓe su lale-lale ana maraba da su waɗannan kuma cikin fushi da maganganu zafafa za a karɓi rayukansu to ko yanzu sai ku rika tsammani duk da irin wannan ka katobara da taɓargaza da kuka rayu a kanta sai ku yi tsammanin kuma sai mu daidaita ku da waɗancan da suka yi imani suka yi ayyuka na ƙwarai sai a za ku zama daidai ce sa'a ma ya hukumun wannan hukunci da kuke yi ya yi muni wannan ɗanyen hukunci ne da za ku daidaita mumini mai kyawawan ayyuka da kafiri mai munanan ayyuka ba za su zama ɗaya ba to kaga wannan lallabewa ne tsakanin mutanen da suke na kirki na Allah da ko mutanen da suke na banza kafirai masu miyagun ayyuka hakanan a wani wurin Allah yake cewa am naj'alu alladhina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ard am naj'alu almuttaqina kal fujjar am naj'alu alladhina amanu ko kuma za mu sanya waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi kyawawan ayyuka kal mufsidina fil ard za mu sanya su kamar mabarnata a bayan ƙasa am naj'alu almuttaqina ko kuma za mu sanya masu taqwa waɗanda suka kiyaye dokokin Allah suka yi abin da ya umarci, suka bar abin da ya hana su kalfun jari za mu sa su kamar fajirai masu miyagun ayyuka ya za su daidaita idan muka duba wannan aya ta zo a siyakin faɗar ubangiji subhanahu wata'ala wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila zalika dhannu alladhina kafaru wa lil ladina kafaru min an-nar allati ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila ba mu halicci sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu ba haka kawai dan wasa dan barna wato ba mu yi su ba babu wata hikima saboda su kafirai zaton su cewa rayuwar a nan za a yi ta a ƙari saboda haka duk damalmalar da za a yi a nan za a yi ta duk gumurzin da za a yi aka yi na nan an gama ana mutuwa shi kenan labarin ya zo ƙarshe haka suke tsammani duk wannan aikin da Allah subhanahu wata'ala ya yi na halittar sama da ƙasa da abin da yake tsakaninsu na taurari da rana da wata abinda ya shimfida a bayan ƙasa na manyan doro wasu da ƙoramu da itatuwa da tsirrai da 'ya'yan da dabbobi da ƙwari da duk wani abin da Allah ya yi a bayan ƙasa duk ya yi shi ne ba tsilan a banza ba wata hikima ba wani abu da zai biyo baya kawai ya yi shi ne don a rayu kawai shi aka tashi kamar yara su yi ginin ƙasa da sun tashi sa kafa su tattake shi shi an gama haka Allah zai yi wannan halittun nashi cikin wannan tsarin ke zalika zannun lazai na kafaru wannan zaton kafirai ne kafirai su suke zaton haka in an mutu shi kenan an gama rayuwar ta kare ana Allah ce fawilin lazai na kafaru minan na tsananin azaba ya tabbata ga waɗanda suka kafirta na wuta to shi ne sai Allah ya ce am da ladina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ard ko kuma za mu sanya waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai kal mufsidina filar ne kamar waɗanda suka yi barna a bayan ƙasa am naj'alul da kal Jihar ko za mu sanya masu takawa su zanto kamar fajirai wato a yadda ku kuke zaton cewa babu alkiyama kamar cewa kuke yi duk abinda mai barna yi da wanda ya yi gyara ya kyautata duk abinda suka yi duk ɗaya ne a gurin Allah saboda da zarar aka mutu shi kenan an rufe babu an zo ƙarshe babu wata rayuwa bayan wannan da mai kyautatawa zai ga sakamakonsa mai munana zai ga sakamakonsa babu wannan ai kaga in aka yi haka an daidaita mutumin da zai yi na kwarai da wanda ba zai yi na kwarai ba shi yasa imani da Allah subhanahu wataala da imani da lahira yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake sa mutum ya kyautata aikinsa in kaga mutum yana muna da aikinsa yana katobara yana tabargaza to imani da Allah imani da ranar lahira ya riga ya ɓuya a zuciyarsa in ma da yana da shi to ya riga ya manta da shi baya tuno shi shi sa Allah subhanahu ta'ala da ya magana akan masu tauye haƙoƙin mutane wajen awo wailul lil mutaffifin alladhina idza idza talu ala an-nas yastafuna idza kaluhum aw wazanuhum يخسرون تتي ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين Allah ya maganar masu tauye mudu su ƙoƙari suke koyaushe su karɓi haƙƙinsu cikakke ba sa so a yi musu ɗungushe ko a yi musu abin a cutar da su amma kuma su in sun tashi ba wa mutane haƙoƙinsu ƙoƙari suke ya za su tauye ya za su cuce su Allah ce ala ya zunna ula'ika annahum mab'uthun yanzu waɗannan wai ba sa tsammanin za a tashe su yau mai azim a wata rana mai girma yau mai komun nasu da rabbil alamin ranar da mutane za su tsaya gaban Allah ubangijin halittu duka yayi musu hisabi ya saka wa kowa akan aikinsa mai kyau kuma da kyau ma'ana inda a ce suna kina wannan abin suna da imanin wannan ba za su yi abin da za su yi ba saboda ka duk sanda za ka ga mutum ya zaki wajen cutar 'yan uwansa wajen zalunci wajen munanan aiki to imani da ranar lahira ya ɓuya a zuciyarsa babu shi ya manta shi shi yasa da Allah ce ara aikan lazi yukazzibu kazzibu biddi ce fa zalika lazi yad'u al yatim wa la yahuddu ala ta'am al-miskin ce ara aikan lazi yukazzibu kazzibu biddi baka ga wanda yake karyata ranar sakamako ba wanda bai yadda akwai ranar da za a yi sakayya ba ce fa zalika lazi yad'u al yatim shine wanda yake tunkuɗa mai rauni take tunkuɗa maraya daga haƙƙinsa wato ya hana mai rauni haƙƙinsa ganin rauninsa wala ya hudu ala ta'abil miskin ba za ka taɓa samun shi gurin da yake kwaɗaitar da mutane ka aikin alheri duk wani aikin alheri ba za ka ganshi a gaba ba yana ƙoƙarin ya sa mutane su ba zai kwaɗaitar ba kaga sai Allah ya ce sai Allah ya fassara mai ƙaryata lanar da samu ko da mai irin wannan aikin saboda mai saboda ba ta yadda za a yi saki jiki ya yi taɓarna haka yana cutar wanda ya ga dama ganin yana da rauni sai in ya manta akwai wata rana da za a tashe shi a ƙwatarwa mai haƙƙi haƙƙinsa inda zai tuna ba zai yi ba ka duba in wuta lokacin da suka shiga wata alci ma salaka kun fi saka qalu lam nakum min al musallin wa lam nakum nut'imu al miskin wa kunna naqudu ma al qa'idin wa kunna nukazzibu bi yawmi al din ba kun fi saqar tabbe su ne ya shigar da ku cikin wutar saqar ya akai ya akai ta yaya qalu lam ku min al-musallin sai na farko ba ma sallah ba ma cikin ma masallatan walam nakum nut'imul miskin ba ma ciyar da miskini wato duk haƙoƙin miskini da Allah ya sanya a cikin dukiyar mu ba ma fitarwa wa kunna nukazzibu bi yawmiddin wa kunna naqudu ma alqa'idin mun kasance muna kutsawa tare da masu kutsawa cikin ƙaryatawa da izgili da faɗar maganganun banza akan masu addini duk abin da muka ga ana yi na addini kokari muke bi soka sai suka ce wa kunna nukazzibu bi yawmiddin mun kasance muna ƙaryata akwai ranar ma sakamako sauraka in har an yarda da ranar sakamako to ba za a yi wannan ayyukan ba saboda haka Allah subhanahu wata'ala yana nuna mana cewa ubangiji bai yi sama da ƙasa da abin da yake cikin ta ba dan kawai a tafi a gama a haka a banza ba tare da wani abu ya biyo baya ba in haka ta faru to adalcin ubangiji subhanahu wata'ala ya samu matsala wal iyazu billah ta'ala Allah ubangiji mai cikakken adalci ba zai yi wa mutum ya zo nan ya tafka tsiyarsa kuma shi kenan in ya mutu shi kenan babu wani abu da zai biyo baya wani kuma ya zo ya kyautata ya kyautata ya kyautata in ya mutu shi kenan babu wani sakamako haka haka ba a tabbatar da adalci ba Allah baya yin aiki sai da hikima to shine a farkon ayar ayar da ta gabaci wannan da muke karanta Allah ya magana wa ma khalaq wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila saboda a nuna maka cewa cikin cikar hikimar halittar sama da ƙasa da abin da yake cikinta da halittar mu gaba ɗaya cikar hikimar yin wannan shine alkiyama ta tsaya a yi wa kowa sakamako to wannan shi ke nuna an yi wannan ayyukan da muke gani a da hikima shi yasa ya ce am naj'alul ladina amanu wa amilus salihati kal mufsidin na ard za mu sanya waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai daidai da mabannata a bayan ƙasa am naj'alul muttaqina kal fujjar ko kuma za mu sanya masu taƙawa su ne waɗanda suke kiyaye dokokin Allah da waɗanda suke fajirai wato masu miyagun laifuffuka za mu daidaita su Allah ce ba zai yi wannan ba Abin da zai ba zai daidaita su ne zai tashi alkiyama in lokacin ta yayi sannan kuma zai tashi kowa za a yi hisabi wanda ya kyautata ya ga sakamakonsa mai kyau wanda ya muna shi ma ya gana shi sakamako haka nan a wani gurin ce afa naj'alul muslimina kal kuma kai kayfa tahkumun yanzu ma daidaita ma sanya musulmi wanda suka bi kauya suka yi saranda suka jayu ga umarnin Allah subhanahu wata'ala yanzu ma sanya su mu mayar da su kal mujrimina kamar masu manyan laifuka su zama duk ɗaya suke Allah ce malakum kaifa tahkumu me ya same ku ne kuke irin wannan hukunci wannan ɗanyen hukunci ne wanda bai dace ba haka nan a wurin yace masalul fariqain kal a'ma wal asammi was sami'i wal basir hal yastawiyani masala afala tadhakkarun Allah ce misalin ƙungiyoyin guda biyu jama'ar guda biyu muminai da kafirai kal'a'ma wal kamar mutumin da yake nema kaho ne daɗin baya ganin komai wal da wanda yake kurma ne baya jin komai da kuma ɗan ɓangare ɗaya albasir wanda yake gani tar wasame da wanda yake ji sarai waɗannan aka daidaita su za su zama ɗaya ba za su zama ɗaya ba wannan makaho ne jikin ya ganin komai ba kuma ya jin komai ba ya gani ba ya ji wancan kuma yana gani tar yana kuma ji tarai to ta yaya za su zama daidai saboda haka wannan hali ya stawiya ne masala Allah ce shi waɗannan a misali za su zama ɗaya ba su zama ɗaya ba to kaga wannan wani abu ne da dukkan wani mai hankali ya san ba za su daidaitu ba wannan yana gani yana da yana cikin haske yana gani binurul iman Allah ya sanya masa hasken imani a cikin zuciyarsa hasken nan yana haskaka masa rayuwarsa Allah subhanahu wata'ala ya bashi hasken shari'a yana sanin abin da ya dace don ya aikata yana sanin abin da ba dai dace ba don ya kauce masa ya kasance yana tafiya ne a cikin haske a bisa shari'a daga Allah subhanahu wata'ala yana jin gaskiya duk lokacin da aka faɗi ta don yana binta yana guje wa dukkan ƙarya idan ya ji ta ya kauce mata wannan kuma baya gani ko an faɗa masa ma ko an nuna masa ma baya gani ko an faɗa masa ma baya ji to ya za su yi ayyukan su su zama ɗaya ba za su zama ɗaya ba to shi ne Allah ce hal yastawiya ne masala shin waɗannan a misali za su zama ɗaya ba su zama ɗaya ba saboda wannan ubangiji su subhanahu wata'ala yana faɗar wannan saboda wani abu ne wanda yake mahsus wani abu ne wanda yake mushahad badahi abu ne wanda karamar kwakwalwa ma za ta riski wannan baya buƙatar wani zurfin tunani baya buƙatar wani nutsuwa da wata nutsawa cikin kogon ilimi da bincike kafin ka gano bambanci tsakanin wannan baya buƙatar wannan shi yasa Allah ce afala tazakkaru yanzu ba za ku ba za ku ba za ku ba azantu ba wato waɗannan abubuwa kusa suke da su kusa suke da ku kun san da su sai ba za ku dawo wa'azi ba haka nan a wani gurin subhanahu wata'ala ya ce amman huwa qanitun ana al-layli ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر اولو الالباب التي أمن هو قانت آناء الليل يعني الشم وانديك إبادة وانديك مي إبادة وانديك شي إبادة أتكين ساو إندري ساجدا ينامي سجدا وقائما ينامي أيوه Yahzarul al yana mai tsoron lahira wa yarju rahmata rabbih yana ƙaunar rahamar ubangijinsa da wanda ba haka yake ba za su zama daidai wannan kanitun ne ana allai da yake cikin ibada a sa'o'in dare yana tsayuwa yana sujjada yana tsayuwa yana sujjada a cikin dare yahzaru al yana tsoron ranar lahira yana tsoron tsayuwarsa gaba ga Allah subhanahu wata'ala wa yarju rahmatar rabbi yana kuma fatan samun rahmar ubangijinsa to yana tafiya ne da waɗannan fuka-fukan guda biyu fiffiken alkhawf da fiffiken arraja yana tsoro yana kuma ƙauna yana fata haka ake san mumini wannan fuka-fukai guda biyu su suke ɗaukar mumini kuma suna su tafi da shi har zuwa ga kyakkyawar matuƙa makura da zai kai gare ta ta ce rizwanullah idan ya zanto da waɗannan fukafukan guda biyu tare da shi duk sanda aka rasa ɗaya daga cikin waɗannan fukafukan to ba zai tafiya ba za ta yi ba za ka ga ya kauce kamar tsuntsu ne in ba da fukafukan nan guda biyu ba zai tashi ba in aka cire ɗaya aka baɗe ba zai tashi ba ballantana kuma an rasa duka biyu to haka mumini yake yana yana yasiru ne wa yasiru bi بجناحي الخوف والرجاء yana jin tsoron zunubinsa yana kuma fatan samun rahamar ubangiji kamar yadda sayyidina ali yake cewa la yakhafanna abdun illa rabba wala la yakhafanna abdun illa dhanba wala yarjuwanna illa rabba kada ka sa tsoron komai a ranka in ba zunubinka ba zunubinka da rana haduwarka da Allah kada kuma ka sa fatan wani abu a zuciyarka kamar yadda za ka fatan rahamar ubangiji saboda ka zanto kana fata kana kuma jin tsoro duk wani abin da ka gani da ka fahimci ba daidai ba a tare da kai to ka ji tsoron ko zunubin ka ne ko zunubin ka ne ya haifan maka haka mutanen kirki suke duk wani abin da suka ga ya canza musu a rayuwa to farkon abin da suke tuhuma kawunan su kamar da Allah ce qul huwa min indi anfusikum وما asabaka min hasanati fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'ati fa min nafsi farkon abin da suke tuhuma kawunan su shi yasa ɗayan su ko zuwa yayin kasuwa bai samu kuɗin cefane ba zai tuhumi kansa wani zunubi kuma yayi zai dawo ya binciki iyalansa ko ana yin wani abu na saban Allah bai sani ba ya je kasuwa bai ciniki ba ba zai zagi shugabansa ba ba zai dora laifinsa akan a zai fara tuhumar kan, in ma shugaban nasa ne yake da laifi to shi ma shugaban nasa ai sakamako ne a kansa shi Allah ce wa kazalika nuwalli ba'd na dhalimin ba'dan ma kanu simon abinda muke mantawa da shi har ko da yaushe muna mantawa da sunnar Allah sunnar Allah idan mutane suna cikin ni'ima suna cikin jin daɗi haka kawai Allah ba ya canza musu ita sai sun canza su in aka ce ni'ima duk abinda kake bukata a rayuwarka akwai abinda duk rayuwar ɗan adam ba za ta yi bacci da sha da lafiya da makwanci da shugabanci ɗan adam idan babu shugabanci ko ya yake ko yaya shugabancin yake ko mun lalace in babu shi rayuwarsa za ta koma kamar ta dabba sai ta fi ta dabba mu ne wani abin da ɗan adam zai yi in ba dan tsoron wasu dokoki da suke kewaye da shi ba to sai ya yi abin da ya fi na dabba mu ne kuma ai gashi abin da kuke gani wata dabba ce take ƙona ɗan uwanta ya uwanta ta sa mata wuta ko ta ba dabba duk mai ya in ta ci ta ƙoshi shikenan ta gama abin nan kuma tana farautar abin da ta san zai amfani ta amma dan adam ne yanzu ya shigo gari ya kashe mutane ya kona garin ya yi waye ya yi waye me riba sa ciki ba da wata riba to saboda ka shi kansa shugabanci a cikin al'umma darura ce bukata ce ibnu taymiya yana yakan ce ana cewa a rayu shekara 60 a ƙarƙashin azzalimin shugaba ya fi a kan karayi kwana ɗaya tar babu shugabanci ya ce duk zalincin shugaba ibn ya ce duk zalincin shugaba abinda zai yi na adalci ya fi yawa duk zalincinsa duk yadda ya kai ga zalunci abinda za a samu na alkhairinsa a tare da shi ya fi yawa saboda haka ne ake faɗar wannan magana yanzu in ya zanto shugaba a zalimi ne kaddara zai kwashe dukiyar ƙasa ya sassace abubuwa ya bi abokan husuma ɗan adawa ya bi ya ɗaɗɗaure su ya bi abin nan duk yadda aka yi wasu zai iya yi ma wasu dole ƙyale su ba zai iya kowa da kowa ba su kuma wasu ɗin nan da bai iya kaiwa gare su ba za su iya rayuwa ƙarƙashin wani ɓangare na zaman lafiya saboda tsoronsa wasu ba za su iya fitowa su yi wani abu saboda suna tsoron shi wannan shugaban saboda haka wannan mulkin nashi da yake cike da azalunci zai kare musu wasu wasu masalahohin da ba da in babu shi barna sai ta faka inda babu shi barna sai ta faka Zai jami'an tsaron da duk da irin abin da ake cewa suna da shi suna da shi yau da babu su ya fi su eh da samuwar su a haka a jagwalgwalar din da ake ta magana da babu su duka wanda yake zama alkhairi da zarar wani abu ya same ka a guje kudinsu za ka ci a hakan a hakan za ka koma gefe ɗaya ka zazzage su ka ce macuta ne maciya amma kuma wani abu yana tasowa za ka ji ashe ga samuwar su duk da wannan abin da suke tattare da shi ya fi babu to shi yasa yake duk sa alherinsa sa ya fi yawa Dan dole ne sai ya kare maka wasu abubuwa da dama wanda in babu shi sai ka ga abin yadda zai buri ba kaɗan ba abin da nake so kai gare mu anan ne bawa har kullum yana tuhumar kansa ne kafin ya fara tuhumar wani Allah na ce zalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ba zai canza wa mutane ni'imar da suke cikin ta ba har sai sun canza da kansu idan suka canza sai Allah canza musu to ko ka samu wato shugabancin da ba shi kake faso ba ba shi kake fata ba shi kansa wani sakamako ne na wani abin da kake yi na laifi Allah zai jarabe ka da wannan kamar wani tabi yake cewa kamata ko ne walla alaik irin yadda kuke haka shugabannin ku za su kasance shi yasa za ga barnar daga ƙasa sama wanda yake kukan zalunci shi ma kansa in ya samu dama alhalin ciniki to saboda haka bawa yakan zargi kansa ne da farko in ya samu matsala kafin ya yi tunanin ko wani ne ko da wani ne sanadiyar dora wannan a kansa shi wani abu ne watakila a tare da shi in ya gyara sai ga Allah ya kawo masa wani canji mai kyau ta inda ba ya zato ta inda za ya zato amma idan muka bar abin da yake na gyara ko ko muka rika ganin mu mai muka yi muna cewa mu ma an na haza ta yaya ta yaya to wannan ba shi ne hanyar gyaruwa ba mutum ya yi tunanin kansa ya koma ga Allah subhanahu wa yake cewa lokaci Allah subhanahu wa ta'ala yakan jarrabe mutane da shugabannin su kansu azzaliman dan su gane kuskuren su tsakaninsu da Allah su tuba su yi istighfari haka ibnu taymiya ke cewa Allah kan jarrabi mutane da shugabannin da suke ce masa azzaliman domin su mutanen su tuba su yi istighfari su koma ga Allah saboda haka ah, aqida ta musulunci ita ce aqida da take dauko gyara daga tushe ba daga sama ba daga tushe shine gyara zuciya da gyara na kusa da kai wa an zira ta kal'akrabi da gyara na kusa da kai har kuma abin ya faɗaɗa wasu da abin masu umarwa wa arin alin mushirki hada zo ga matakin fasa kwai ka faɗa wa kowa to da haka gyara yake faruwa ba daga sama ba yanzu duk wanda ka ture wanda zai zo daga kasan zai tashi ya yi sama to kuma ƙasan don alalaci ka gaya mun da za a samu mai kyau a sama da wanda ka ture kake cewa ba mai kyau bane wanda zai zo kuma sai ka ga gara wanda ya tafi ka duba duk kasashen da suka samu matsala da shugabanninsu har aka samu aka yi gori aka yi waye aka yi waye karshe da shugabannin waɗannan suka tafi sai aka dawo ana cewa ina ma gara waɗancan ka duba saddam a iraki ka duba mubarak husni mubarak a makar yanzu ka je ka tambaye shi <laughs> wani dan masar ka ce da yanzu da lokacin mubarak wanne ya fi so zai ce shi a dawo masa lokacin <laughs> mubarak duk da a wancan lokacin da kukun ba masa ashar saboda abubuwan da yake ganin ba haka ya dace ba haka nan saddam ka duba yadda yanzu iraki ta koma ka duba ka ga yadda ta koma kashe-kashe ba a kankautawa ka duba libya ba a ce shugabannin da suka yi shugabanci a lokacin ba ba su yi barna ba sun yi barna ba karama ba amma kuma abin da ya biyo ba saboda kasar ba ta gyaru ba wanda duk suka zo suka cafki mulkin kuma sai suka zama har gara waɗancan ma da ɗan dama dama wani abin za a yi ce an samu sauƙin kaza ba abu kaza ana zaune lafiya to amma sanda duk ka gyara ƙasa al'umma ta samu kyakkyawar tarbiyya to waɗannan dole za su su wuce ji ɗinsu generation ɗinsu ai wuce zai ba da goma za su yi haka ba wanda suka taso su za su riƙe ragaban mulki amma yanzu ka duba yaro ɗan kankani ɗan kankani yadda zai cuce ka yake nema ɗan yaro ƙarani to ba haka zai fi girma a haka watakila zai zama wani abu saboda haka shi gyara ba gaggawa yake bukata ba ba wani abu ne da zai faru cikin kankanin lokaci sun ce lalacewar al'umma kamar bacci ne da zai ɗaukar mutum mutum ba ya sanatar da bacci yake sa sai dai watakila ma ya ga har ya farka bayan ya gama farke mafarkensa masu daɗi ko marasa daɗi amma karfe nawa daidai minti nawa bacci ya ɗauke shi ba zai sani ba to haka rushewa al'umma ciki sai dai kawai a waye gari a ga komai ya lalace amma ɗan kaɗan kaɗan kaɗan ɗan take abin nan saboda ka ubangiji subhanahu wata'ala sunnarsa ta gyara shine a ɗauko gyara daga tushe mutum ya fara gyara kansa ya gyara ƴan uwansa ya gyara wani kusa da shi ya gyara a samu dai ya zama gyaran shi ya yi rinjaye ba wai kuma an ce sai an kawar da dukkan barna ba barna ba za ta iya kawowa daga bayan ƙasa ba dole dole barna za a ci gaba da samunta mabarnata za a ci gaba da samun su da lokacin da yafi koyo da lokaci tsarki ne lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai yahudu akwai nasara akwai mushrikai akwai munafikai akwai macuta akwai masu yin sata akwai masu riya akwai duk ana samu amma kuma gyaran shi ne a sama ana cewa mutane kaza daidai ne kaza ba daidai bane kuma shugabanni suna ba da haɗin kai wajen gaya wa mutane to iya wannan ya isa al'umma ta samu lafiya amma in ya zanto dukkan harka ta gyara ba ta samun goyon baya ba wai daga ma sama ba hatta su kansu al'ummar ba ta su su kansu al'ummar fada suke da wanda zai fito ce a gyara to ina kuma za a samu gyara a cikin wannan al'umma sauraka sai an samu islah sai an samu gyara da haka dan adam yakan tuhubi kansa yayin da ya ji ba daidai ba yakan yi fatan samun rahama daga ubangijinsa da waɗannan fukafukan guda biyu tsoro tsoron zunubinsa ya tsoron Allah yana tsoron zunubinsa yana kuma fatan samun rahamar Allah ba zai yanke ƙauna daga samun rahamar Allah ba duk yadda duhu ya yi duhu dare ya yi dare asuba za ta yi gari zai waye saboda kai ci gaba da sa rai cewa akwai lokacin da faraci zai zo yayin da mutane suka ji matsatsi suka ji takuruwa to za su koma ga Allah za su koma ga Allah suka koma ga Allah ta sai ubangiji ya gyara musu rayuwarsu wa nastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla ku tuyi istighfari kutuba Allah ce yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma zai jiyar da ku dadi zai jiyar da ku dadi mai kyau har zuwa lokacin mutuwarku har lokacin da Allah ya yanka muku ajalin da ya yanka muku sannan kuka je lahira wa yu'ti kullu dhi fadlin fadla can ma duk wani mai falala Allah ya bashi falalarsa saboda haka ubangiji yayi wannan alkawari annabi hud yana cewa ya qawmi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin yace ya qawmi ya ku mutanena istaghfiru rabbakum ku nemi gafara ubangiji thumma tubu ilayhi sannan ku tuba ku koma gare shi idan kuka yi waɗannan abubuwa yursil sama alaikum bidarara zai sako muku ruwan sama mai yawa za ku samu arzikin noma za a samu abinci abinci zai zai wadata ba ma sai kun shigo da na wani waje ba a rufe boda ma ku ma za ku ice da ku yursil sama alaikum bidarara amma in dai ba tuban kuka yi ko koma ga Allah ba sai a rufe gonar ku ku kasa noma a kanku abinda za ku ci saboda ka rufewar da buɗewar wadda ba za su taimake ku ba amma ku tuba ku yi istighfari ku tuba ku daina abubuwan da kuke biya ku ku gyara alaƙa ku da ƴan uwan ku gyara alaƙa ku da Allah yursilis sama'a alaikum bi jarara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum kuna jin da kuna da karfin tattalin arziki sai Allah ƙara muku wanda ya fi naku ku ƙara samun karfin tattalin arziki karfin soja karfin mai duk abin da ku karfin ilimi Allah subhanahu wataala sai ƙara muku karfi akan karfin ku sai wala tatawallaw mujrimi kar ku juya baya kuna masu laifi kuma a daidai lokacin kuna tunanin za ku ga daidai ba za ku daidai ba النبي نوح هكذا فقلت استغفروا ربكم وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا sauraka wanda ita ce sunnar Allah a cikin bayansa wanda ita ce sunnar Allah kuma sunnar Allah subhanahu wataala ba ta canza walan tajid sunnatina ba za ka samu canji walan tajida da sunnatillahi tabdila walan tajida da sunnatillahi tahwila sunnar Allah ba ta canzawa sunnar Allah ba ta canzawa haka take to sai mun samu fiqhu na sunnar Allah to sannan ne za mu ga da kyau amma in ba haka ba to za mu ta ta kama kame ba za mu gyaru ba to duk abin da muke gani cewa yana ta faruwa ba abin da zai kawar mana shi sai komawa ga Allah subhanahu wataala duk wani kowace irin gwamnati zaka kawo kowace gwamnati zaka kawo inda kai baka gyara ta karan kanka ba ka nufi Allah to fa kakan cewa wannan zai maka abin da Allah bai maka ba kowa yi shi ba zai iya ba kuma ya kamata duk abin da ya faru a baya ya zama darasi a nan gaba kafin 2015 ba ba surutu aka yi ta yi ba gwamnatin aka yi ta yi wa ca irin yanzu yadda ake ai abin da aka yi ta yi a can ba kenan shi ne kuma yake maimaituwa ne bambanci da yadda kai a baya kuma ƙarshe dai dattijar ka kai a ganin ka bata gamshi ka ba to kana jin nan gaba nan ba in kai carar irin wacce kai a baya natijar za ta canza ne ba ta canza ba saboda duk abubuwan da suke factors din awamil din da su suka haddasar da abin suna nan dole sai sun canza idan fekto ɗin da shi ya kawo wannan abin yana nan bai tafi ba kamar cuta ce duk yadda za ka ba da wani reliever fir reliever za ka yi ta sha ne amma da ya kasa za su dawo saboda cutar tana cikinka in ana son ka samu waraka sai an samu abin da zai kashe cutar bayan cutar to haka sunan Allah take mu musulmi bambancin mu da wanda ba musulmi ba muna tafiya kan haske أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس muna tafiya da cikin haske shine hasken alkur'ani saban wanda yake kafiri shi duk wannan ba shine abin duba ba ba shine abin duba ba kafiri zai kafircin sai butulcin sa Allah ba ya kwararo masa duniya dan yayi masa talala in yayi muka mugun kamu ba zai kwaci kansa ba ba zai kwaci kansa ba hatta idan فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون yayin da suka watsi da abin ake gaya musu na wa'azi na wa'azi Allah ce fatahna alaihim abwaaba kulli shay sai muka bude musu kofofin komai duk abinda suka taba sai su ya zama arziki sai ci gaba sai suga kaza sai kaza su kuma su ta farin ciki Ga shi ai sun samu buɗi kaza kaza sai ran da Allah ya juyo su ta bagtatan katsam ba shiri ba tsammani kawai sai mu damke su sai ga su mublisu na tsiya tsiya ba su da inda za su kama ba su da abin da za su kama to haka sunnar Allah take fada wa mutum yana kafirci don wani yake gaya mun yace wai ya ga wani yana ta faɗa wai a daina cewa zalibai ba ga amerika ga rasha ga waye ga waye ai duk gasar suna ta jin daɗi mu kuma an zo an ce mana wai zaliban mu ne ba mu fi su ba su fi mu zunubi ba a ga wannan sakarai ne kai mumini kai da kai yadda da Allah ubangiji zai jarrabe ka ne don ka tuba ka koma gare shi shi sa ki ka tuba ka tuba ka tuba saboda ka duk wani abin da ka gani a jarraba ta ubangiji so yake ya zama maka wa'azi ka tuba ka koma gare shi saboda ka kai in kai sabo ko kai lalata sai ubangiji ya kama ka da wannan lalata don ka gyara tun anan so yake kusasanta tun anan amma shi kafiri sai a ƙara sakan masa ragama sai ya cewa باتشاء الله أنتم لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتخلون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاء الحياة الدنيا الله يتي بعدا هو ما كي يزم كافري با دا كافري ذا ممسا دكوة ونقوة لأرضك الدنيا goma ta arziki za mu masa a duniya mu ba su gidaje na alfarma rufin gidajen ma ya zama na azurfa sannan ga shi gidajen sama ne za ka taka matattakala ka hau sannan ya ba su eh, baban abin nan su na azurfa sannan ya ba su gadajen hawa na karaga na azurfa da zinari Wasu a ba su kayan alatu na jin daɗi iri-iri da duk wani wanda ya ce shi kafiri ne a yau sai Allah ya masa wannan shi. ba dan ba dan ba da haka Allah zai duk wani kafiri ka ganshi da katin gida da katuwar mota da kamfanoni to inda Allah ya yi haka kuma ya san halin bayansa sai a ita kafirta wanda yadda yake cikin wahala sai a zama ummatan wahida wani zai ce ni bari in kafirta in na samu sai in dawo kuma in ya dawo Allah ya kwaci da zai ba masa ne wani da ake gaya mun ya shiga matsaloli matsala bayan matsala matsala bayan matsala zuwa yana tambayar wani malami wai ku anya shi ba zai rage wa Allah biyayya ba saboda an ce a ashaddun nasi bala'an al'anbiya fal amsal an ce wanda ya fi kwatantawa shi Allah yake jarraba da bala'i to shi yana ganin da'a ta yi yawa ce ta Allah yake to yanzu wannan ana rinda a samu duniya ba zai hada irin da zai yi ta saboda haka sunnar Allah ga muminai daban take da sunnar Allah da kafirai shi ina aljanna ta ce kai nan ko kukun ne a duniya sujjinul mu'min wa jannatul kafir aljanna ta ce shi duk abinda da zai yi a nan Allah zai gama bashi abinda duk ya bashi ta yadda ba zai je ya cewa Allah ko ya yi kaza yayi kaza ina sakamakon duk abin da Allah zai shi ya shi saboda haka mu madubin hangen nesa mu a duk wani abin da yake kewaye da mu fahimtar mu da rayuwa fahimtar mu da dukkan wata halitta da ke kewaye da mu fahimtar mu da ubangiji mu ta sha bamban da wanda ba musulmi ba saboda haka dole ne approach ɗinmu ya zama daban da nasu dole ne mu bambanta yadda za mu yi adiresin ɗin kowane irin kowace matsala in ta taso duk wata matsala da ta shafi rayuwa ta yau da ko yadda za mu fuskance ta dole ne ya tun da bambamci yadda wani arme zai zo kalli ta zama muka kalli tattalin arziki za mu faɗi wasu abubuwa da yawa mu ce duk su suka ja taɓarɓarewar tattalin arziki ba zan kalli abin da waɗancan suke kallo ba zan ce an halatta riba ta zama ita ce ƙashin bayan arziki na al'umma an mai da riba ta koma ma halal tallata ake a zo a karba zan ce wannan za ta jawo mana matsala saboda Allah ce yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqata wa ataytum bir riba li yarbu fi amwali nasi fala yarbu illa Allah saboda ka zan kalli abin da wannan ma'aunin in ce har ila yau rashin gaskiya da ha'inci da ya yawa a cikin harkar kasuwancin mu tana daga cikin abin da ya ja mana kowa baya annabi ya ce albayyana bil khiyari ma lam yatafarraqa fa inhuma sadaqa fa inhuma bayyana sadaqa wa bayyana burika lahumu fi bayhima wa in katama wa in kazama wa katama muhiqat barakatu bayhima annabi ya ce masu ciniki biyu suna da zabi matukar basu rabu ba idan suka tsaya suka yi wa juna bayani na gaskiya suka faɗi gaskiya ba su ɓoye dukkan wani abin da suka sani dangane da abin da za su sayar ba sai Allah ya sa albarka a cikin kasuwancinsu da mai sayan da mai sayarwa duka sai Allah ya musu albarka idan kuma suka ɓoye wa juna sannan suka yi wa juna ƙarya sai Allah ya bici albarkacin albarkar da take ciki ni musulmi in na tashi bayanin abin da yake jawo taɓarɓarewa tattalin arziki da shiga halin mai asu zan kawo waɗanda abubuwan da in ce su ne major factors da suka kawo a abinda zan faɗa kenan shi ku ne zai ce saboda ana ta shigo mana da kayayyaki saboda dalan mu kaza kudin mu ya tashi ya faɗi kaza kaza shi iya wanda zai kalla to dole ne ni a mahangata ta musulunci ina da wani abin da nake ganin cewa in ka gyara shi duk waɗancan matsalolin da kake faɗa Allah zai gyara maka Allah zai baka basira za ka gane cewa abu kaza mai cutarwa ne za ka kauce masa amma in ba ka gyara waɗannan abubuwan ba kai za ka rika cutar da ɗan'uwanka shi ma kuma yana tunani yanzu zai cuce ka to ina za a samu albarka to ka dukkan wata matsala da za ta taso wa al'umma alal akalla mu malamai da muke karantarwa ya zama na irin miliyar mu ta sha bambam da miliyar sauran gaba gari da yadda su kalla abu dole ne mu kalla abin daga tushensa dole ne zama muna da bambanci amma ya zanto yadda ɗan siyasa zai tashi ya bayaninsa yadda wani farfesa a economy zai tashi ya ta maka wani harkar siyasa zai tashi ya ta maka wani warwara da wani sharhi da wani ya zanto kai ma irinsa kawai ka iya to babu shakka ba a rabu da matsala ba ba a rabu da matsala ba saboda ka dole ne ya zanto akwai bambanci akwai bambanci so a mumini ba zai tafi ba a turba mai kyau sai ya sanya waɗannan abubuwa guda biyu tare da shi shi ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa yahzaru al-akhirata wa yarju rahmatar rabbi Allah ce qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina ya'lamun inna wal ladina la ya'lamuna inma yatadhakkaru ulul albab ka ce waɗanda suka yi ilimi da waɗanda ba su yi ilimi ba za su zama daidai zama daidai Allah ce inda ba ya tazakkaru ulul albab masu hankali ne kadai suke wa'azantuwa masu hankali ne kadai suke wa'azantuwa wanda ba su da hankali duk yadda ka kai ga musu wa'azi ba lalle ne wa'azin da ya ratsa su ba hankalinsu ya riga ya yi kasa da haka ba za su iya riskar abin da kake faɗa musu ba Allah subhanahu wata'ala ya samu dace abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh